Allah ji kan wanda ya mutu. Wato yaron nan ba shi da hankali. Inda aka yi rasuwan nan Jafaru, yaron nan bai zo ya zauna ba. Kuma ubansa ne rasu. Ubansa Allah ya ma jama'a. Amma da ke ɗan banzan yaro ne, almasa ba ta yi barka ne. An lafiya. Lafiya lau. Lafiya lau. Lafiya lau. Lau mako wallahi. Lafiya Wato nake gaya maka. Na jinka. yaran nan albasa ba ta halin ruwa ba Allah sarki hmm. albasa salamu alaikum alaikum salam alai sa'ad barka ya gida ya lamun da gabarta mai alhamdulillah wani yayi sa'a ashe sani kwanan ke wallahi ya fi mu albirinka eh. wallahi in ga maka dan majalisa Eh, dan bagara eh. buhun shinkafa uku ya kama gidan amma yaran nan da ke ja'iri ne ina can ma ban sani ba ko shoni yake ya yaran nan ya ki zaman Allah shirya yanzu ku kuna nan kenan muna nan sai an ga abin da ya ture wallahi sai kwana 40 zami kwana 40 zami ai kwana 40 zami wato nake ga maka ina kwajin ka wallahi yaran nan eh wayannan fulotan eh. kaga na uba sare iban masa an sai da su da a ba sayar ba da a suke za ka sayar da ku. Mm. To wai babanka ne mutu ko babansa? Ubansa ne rasu. Ai ka san dan uwana ne, ai mun yi zama na amana. Kuma mm. shikenan na amana mm. kana da gadon ubansa ne? Ina da gado. To, ina da bajet. Waccan gona ta sa. Eh. So mun tabi. Eh. Zan sayar da ita in dan gyara gidana ko? In ma ma. Kware kuwa. Domin ba na iska. Amma bawan Allah. Eh, ba dan sholi ba. Ko ko ruwan ta rike hadi Allah shirye shi wannan fulotin nasa sayarwa zan sai a dau hakkin shi a bashi kai wallahi zaka saka kanka masifa kai na sai da babban gona sa zaka saka kanka amma masifa abun mar taba abun maraya tashi to ni zaka yi wa'azi ko ni zan ma taba abun maraya tashi hankali dan guda eh ina jin ka ni abun abin da fa kace haka yake yana eh, lalabtar da ni ai duk duniya ina jin daɗi kai kade kake ce mun mala mala walu yaran nan ya san annabi ya faku saurari liman yana magana ina kai mu Allah ina jin ka tsaya mana ina ina son mai magana wai ni oh. Gira da Allah, ni mai haɗina da kai da Allah. <laughs> ka gani ko ka gani magana nake magana zan yi jabaru ka bi duniya a hankali tunda mahaifin nan naka ira su kake min kallan kallan banza kake nema ka haike min to da me zan ji jabaru wani da Allah wannan zama makokin ba ba za a gama shi bane ba dan Allah dan annabi kwana 40 an yi sadaka uku an yi sadaka ka ga na rana ba muke jira an yi sadaka na rana kuke jira ko to shikenan ba kwana tara da yaro in ka ba bata kare ba ka karo inda in ka ba bata kare ba da Allah da Allah ku tashi da Allah kai da Allah ku tashi ku hatsi da ba inda za su ba inda za su je ko yaran ba inda za je ko neman nasiha neman nasiha baya ji amma ni da maganin ka shikenan ba inda za je ko eh to shikenan ku zauna addu'a a kai ma wannan za a yi wa addu'a to menene fa karfin addu'a to addu'a nawa uban sai masa kafin ya rasu kaga abin da nake so da kai ina ka bi duniya a hankali ka ji tsoron cutar da maraya jirgi ma maraya ne jirgi ma bai kure ta ba yaran nan maraya ne ina a kan ka ji tsoron cin hakkin maraya babu kyau an bar ma mamaci ka tattara gadon bawan Allah ka bashi na me za ka zo ka ce ka ne Allahu akbar wata daban an ce da arne an ce da karuwa yar mutuwa ga ga maka Allah sarki yaran nan eh. fulotan nan guda biyu sai da su zan a gina daman gidan karuwa ya kada shi kenan wallahi mm, zan yanki ai gari babu karuwa ba mutum ba eh gari sai da karuwa gari ba yi rayuwa kai sai da lahi la ilaha illa hu kuka bude mana gidajen matan banza a nan mu da kanmu za mu sa gina wuta gina mana gidan kawo <laughs> iska matsaratan banza matsoratan wofi ko ko ni mun taba ganin masifa irin wannan ba kawai ku zo wajen kwana tara ba za ku watsa ba saboda Allah wannan abun kunya ne ma ai ba abin da yake bata min rai irin kaga malami na addinin musulunci yana kuka yana hawaye wai imani ne an ba shi kuɗi da karkata sai ya nuna cewa wannan haram din ita ce halak wannan halak din kuma ita ce haram wannan wace irin bakar rayuwa ce in wani an ci mutuncin addini ai baka san wani abu yasa nake jin daɗin zama da kai saboda in aka zo sai an ƙara addini kaga Allah wallahi alaikum salam lafiya kalau sannu ku da zuwa lafiya wallahi sannu ku alhamdulillah ya muka same a ah, kun same mu lafiya daga ina ka ƴaƴan babara zuwa. Baba Rabuta? Eh, eh, eh mana. Baba Rabuta. Baba Rabuta ka je. Ikon Allah. Baka gane mu ba ne? Ai ni abun ya ban mamaki dai. Me baka mamaki to? Bayan Allah ai ba zan gane ku ba. Kai ka haka da wuri. Sai ga wannan fenti haka. Ai Allah ko gida kai wannan fenti ai zai yi da wuri. Sulko ne ba. Kai ba fenti bane ba. Irin kwalliya nan da ake ta zamani ita ce suka yi fa. Kasa akwai ta kwalliya ta shigo ta zamani za ka ga an koma kamar ƴaƴana kamar aljanu. Eh. To ita ake yayi yanzu ai. Wanda ai ku ce mahaifin kuma bai gane ku ba. A ƙwarai da gaske. Amma yayi mu da yake ai mun mun sani ai mun san wannan abun ai. Ba komai Allah muku albarka. Amin. Eh ku shiga ciki din ku gaishe ta. Okay mun gode. A'a. A huta lafiya. Ikon Allah. Ka ga ya sun girma. Girma kan sun girma gaskiya. Yanzu da suke ai yanzu ce ina daya eh, Ba san Kwalliya ce ta zamani haka take. Ko ne ba an gaya ba. Kwalliya ce da ce. Lokacin da aka haifi ƴaƴan na nake tunani. Baki irin da su ana ni suka yi ana ah, ana ta jan ja wasu ce wa ana suka wasu ce ni. Suka fara tafiya ne duk dai bakin irin na amma ka ga yanzu suka koma. Eh to ga dai su duk sun girma. Allah ya musu albarka. Allah mun suma. Mu je mu je karka ni islamiyan nan. To shi Dan Allah ma ya kare dole sai mun je.